بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى يتشغب دتشيوى أتشين التافن سا فضل علم السلف على علم الخلف yana mana bayani akan ilmoman da ba su da amfani yana mana bayani akan ilmun nuju ya kasa su gida biyu ko akwai ilmun nujumi litta'thir akwai ilmun nujumi littasir ilmin nujumi litta'asir yace shine batilun muharram litta'asir ilimin taurari da ake amfani da shi domin duba da tsubbace tsubbace da tsafe tsafe wannan haramun ne taccen ilimi ne bai halarta musulmi ya koye shi ba ga littafai nan da aka rubuta a kansu aka rubuta a kai bai halarta mutum ya karanta ba sannan akwai ilimin nujumi littasyir wanda malamai suka ce ya halarta ya kakka mana asar na magabata a game da halascin koyon ilmin nujumi littattiyid amma shi ma kada mutum ya zurfafa a ciki domin yanzu zai ci gaba da mana bayani ya faɗa mana illar zurfafawa hatta shi kanshi a cikin ilmin nujumi littafiyar ɗin. wa amma ilmin tasiri malam yace amma kaga ilimin taurari wanda ake amfani da shi domin sanin yanayi fa idza ta'allama minhu ma yahtaju ilayhi idan musulmi ya koyi abinda yake bukata zuwa gare shi lilihtida'i domin shiryatuwa wa ma'rifatil qiblati da kuma sanin alqibla wa turuqi da hanyoyin da ya kamata a bi kana jaizan indal jumhuri to ya zama halas a wurin malamai da yawa ilimin taurari ilmul falak astronomy da ake koya domin mutum ya san alƙibla ya san hanyoyi wabin najmihum yahtadun haka Allah ya ce ko wa alamatin wa bin najmihum yahtadun shi yasa malamai suka ce inna Allah ta'ala khalaqa hadhihi nujuma li thalathi fawaida Allah ya halitta taurari don fa'idoji guda uku ne ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها هجوما للشياطين mun sanya taurari su zama mafadih su zama fitulu da ake amfani da su su haskaka sama zina kenan eh zina nan mafadih ado ne su a sama idan mutum ya kalli sama dole ta bashi sha'awa ga taurari nan sun fito sun bazu a sama kaga suna ta gada suna tsalle sai wannan ya tashi daga wani haka suna tsalle kamar irin yara yan ƙanana a fili sun ci sun koshi ba su da wata damuwa to kaga fa'ida ta farko kenan an ta kuna zinatan lissama'i sannan na biyu hujuman lishayatsi ana amfani da su a ɓasgo wani abu daga cikinsu a matsayin yula domin a jefi shaidanin aljanu masu zuwa su satoji a sama sannan sai na uku wa alamatin wa bin najmi yahtadu Allah ya sanya taurari su zama dalilan shiriya waɗanda za a bi a gane yanzu wanda ya san ilimin taurari idan aka zo zai nuna muku alƙibla ya ce kai ga alƙibla nan to irin wannan ya halatta a koya daga nan a tsaya nan kar wuce kuma daga nan wa ma zada alaihi duk abin da ya ƙara akan wannan fala hajata ilaihi wannan ba da buƙatar sa an san wanda za a san alƙibla an san wanda za a da irin wanda ake amfani da shi domin ganin mata duk wannan ba laifi za a koya shi ma kuma ka ai zurfi malam ibn rajab alhambali rahimahullah zai kama mana wani bayani wallahi ya kama da abin da ke faruwa yanzu a nan a ƙasan a ƙasan nan tamu za mu ji wa huwa yashghalu amma huwa amma amma huwa ahammu minhu domin wannan na shagaltar da kai ga amma da abin da fi wannan muhimmanci musulmi kullum ana son ya zama yana da fiqhul awlawiyat a rayuwarsa me fiqhul awlawiyat fiqhul awlawiyat fahimtar me ya kamata in fara gabatarwa yanzu wani abu ne idan ban yi shi yanzu ba zan samu matsala gaba wani abu ne kuma zan iya jinkirta shi sai gaba sai in yi wallahi wannan yana ɗaya daga cikin bala'o'in mu rashin sanin fiqhul aulawiyya ba mu da shi me yanzu ya kamata ya wajaba tilas in gabatar da shi me kuma sai nan gaba ya kamata in yi shi ba da muke shan wahala sai mutum ya ɗauko wani abu ta hasini ne bai kai haji ba ya ɗora shi akan zauri a ibadan mu tsakanin mu da Allah haka muke ma Allah a mu'amalan mu ta rayuwa haka muke muke shan wahala mu ɗauko ta hasini mu gabatar da shi akan haji mu gabatar da shi akan zaruri wanda ya kamata zaruri ya zo farko sai haji sai ta hasinin akwai dama in babu dama ta hasiniyat haka mutu in baka yi su ba ba komai to kaga abin da ake ta shan wahala akai ce wa rubbama addat tadqiqu fihi ila isa'ati adh-dhann bi Al-Musulmi na. kai zurfafawa a cikin ilmin nujumin tasmir zurfafawa tadqiq kenan zai iya kaiwa ma ka munana zato game da dukkan alƙiblolin wajen ɗakunan liman na musulmai yanzu ba shi bane na baku labari ran nan wasu a Kaduna suna bincike sun ce kashi tamanin da biyar a cikin masallatan Kaduna duk ba akan alƙibla suke ba kaga wannan isa'atu zanni ne bime bi maharibil muslimina ka anna al-imam ibn rajab ya'ishu fina wa yu'ayishuna kaman gashi da shi da waɗannan yake fi amfarihim a biranensu yanzu wani mai ilimin falaki idan ya zo sai ce to zai ce duk alƙiblolin masajid su ne ai suke taya wace suke ta yi suka ce suna shiri a gidan rediyon nagarta masallatai masallatan cikin garin Kaduna fa kashi 85 a cikin 100 duk ba akan alƙibla suke ba ai kaga an shiga uku kuma su fa ba za su iya huta ma mutane masallacin su gina musu sabo ba kama waka a zalika kasiran min ahli hadal ilmi qadiman wa hadisan kamar yadda yake afkuwa kuma yayi ta afkuwa ga masu yawa da cikin masu irin wannan ilimin na taurari qadiman tun a can da wa hadisan da kuma yanzu ila, يفضي إلى اعتقاد خطأ الصحابة والتابعين fi salatihim fi kathirin min al wa huwa batil shi in wannan tunanin da wannan binciken zai jawo amuna na masahabbai zato a musu a kudirta cewa sun yi kuskure da suka yi sallah a wasu da tabi'ai da suka yi sallah a wasu wurare da birane wannan ko batili ne وقد أنكر الإمام أحمد الاستدلال بالجدي الإمام أحمد بن حنبل ya ya ya ya ya yi inkari bai yadda aka fa hujja da tauraruwar jadiyu ba tauraruwa ce daga cikin taurari tana cikin al'abraju samawiyya tana cikin burujai din nan guda 28 akwai jadiyu tana kusa da dalu eh in kana sauraron Ibrahim al-Falaki ka jin yana faɗin su ko ba ku sauraron su sai <laughs> eh, a yau rana tana jadiyu. wata kuma yana dalu dukkaninsu buruj ne buruj ashirin da takwas ake da su al'abrajus samawiyya su su su ashirin da takwas ne to daga ci akwai waɗannan akwai iyayensu guda bakwai su ne ake ce musu as-sab'atu shuhubu to akwai kuma waɗannan su ashirin da takwas to a ciki akwai aljadiyu suna amfani da aljadi wajen gano alƙibla al'imam ahmad ya ce kudan ne wani aljadi wa qala inna ma warada ma bainal mashriqi wal maghribi qiblatu yace ku kyale mu abinda annabi ya faɗa mana yace abinda ke tsakanin gabas da yamma anan alqibla take alqibla na nan tsakanin bainal mashriqi wal maghribi yake nan haka kawai shi ke ma bainal mashriqi wal maghribi qiblatu mu kuma ma bainal janubi wa shimali qiblatu shi ke ka huta amma a ce sai an ɗauko aljadiyu an yi amfani da tauraruwa wajen gano haka al-imam Ahmad bin Hanbal yace ba yi da amfani ya'ani lam yarid i'tibaru al-jadi wa nahwuhu min an-nujum aw wa nahwihi min an-nujum Yani abinda al-Imam Ahmad yake nufi lam yarid i'tibarul jadi wa nahwihi lura da tauraruwar jadiyu bata zo bai zo ba ko makamancin tauraron jadu jadiyu wannan bai zo a cikin nassi ba abinda annabi sallallahu ya ce yace ma bainal mashriqi wal maghribi qibla shi kenan ka tsaya anan ka tsaya da mu anan mu ma وقد أنكر ابن مسعود على كعب قوله إن الفلك تدور حقيقة سجلنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يا يما كعب الأحبار مسو da ya ce wai alfalaku ta duru duniya na juyawa falaki wa an kara dalika wa ghayru shi ma liman malik kai dan la kyale mu duk wannan ba bincike bane mai amfani ka kyale mu bai da amfani وأنكر الإمام أحمد على المنجمين قولهم sannan al'imamu Ahmad bin Hanbal ya musama masu ilimin taurari maganarsu da suke cewa inna zawala ya talifu fil buljani wai zawalin rana na sassaɓawa a garuruwa al'imamu Ahmad bin ya ce ƙarya kuke yi ce ku kyale su wato waɗannan bayan Allah su duk abin da ba a samo shi a nassi ba su ba sa kansu wahala a kai duk abin da ba nasi ya tabbatar da shi ba kuma aka gina shi a addini za a gina akan wannan to su ba sa ba kansu wahala amma abubuwa na rayuwar duniya wanda ba su da alaka da addini to wannan dama ba a bukatar nasi a ciki al-ibtida'u fi dunya wal ittiba'u fi din ibtadi'u fi dunya wattabi'u fi din ka'ida kenan idan mutane suka koma suna ibtida'i a cikin addini to sai Allah ya toshe musu kwakwalwa ba za su zama suna da ci gaban duniya ba shine aka samu wani sufi ya gode ma Allah ko na sha faɗin wannan magana yace Allah alhamdulillahi allazi a hudu ba juma'a ya hau minbar yace alhamdulillahi allazi sakhara lana duniya liya'malu lana fi dunya wa nastagila bi zikrillahi ta'ala yace sun gode ma Allah da ya kawo musu turawa suna ta aikin duniya suna musu mota su musu jirgi su musu komai su kuma su ta zikiri eh kaga ya kamata kuma ya gode ma Allah da ya sakhare musu turawa sai su yi musu bomb suna zaune a masallaci sai a cillo bom din nan sai ya kokona su ga baki ɗaya rubuta masallacin shi ma ya gode ma Allah akai ko alhamdulillah ala kulli hal to kaga wannan batar basira ce wa qad yakunu inkaruhum aw inkaru ba'dihim lidhalika al-imam ibn rajab ya fuskantar da maganar waɗannan malaman yace musawarsu da suka yi tana iya kasancewa ko musawar wasunsu da suka yi lidhalika ga wannan li'anna ar-rusula lam tatakallam fi hadha domin manzannin Allah ba su magana akan waɗannan ba wa in kana ahlahu ahluhu yaqta'una bihi duk da cewa masu wannan ilimin suna yankewa su dauka a matsayin ilimi ne wa in kana lishtighalu bihi rubbama adda ila fasadin arib duk da cewa shagalta da irin waɗannan ilmoman za ta iya jawo banna wacce take mai fadi ku shi yasa magabata na kwarai su ba su yadda a zurfafa a cikin hatta ilmin nujumi littasir ba shi ko ilmin nujumi littasir haramun ne ilmin nujumi littasir haramun ne qat'an amma ilmin nujumi littasir shi ya halatta gwaggwajen abin da za a shiryantu a san hanya a san alƙibla amma kuma daga nan kada a zurfafa domin zurfafa wannan kuma sai ta jawo bala'i sai mutum ya gani yanzu da wuya misali ba na ce ilimin geography bai da amfani ba amma duk mutumin da yake geography yayin zurfi a ciki inda za ku na da shi kage da wata ra'ayoyi na daban shi kage yana da wasu ra'ayoya na daban da suka saba ma akwai wani da ya taba yin bincike digiri yayi a geography yazo ya samu ya kamun shi kundi guda yace in bincike in masa in masa abin nan in masa in duba mai da hausa ya rubuta da yaren hausa a biyu ke ya gama jami'a ya gama geography ya kawo aƙidarsa ita ce aƙidarsa ita ce sammai guda bakwan nan da Allah ke magana kansu to ba wasu abu bane ne ba sammai ake nufi wai hawa hawa ba a'a abin da ake nufi ana nufin waɗannan duniyoyin ne guda bakwai seven seven planets yace su ne kawai kuma shi ma ba ra'ayin shi bane na wani ne ya kwafo kuma har da shiga qur'ani cikin hujjojinsa da ya kafa awalam yaru anna as-samawati wal an kanata fa fataqnahuma ce kaga sama ɗaya ce ashe anna samawati wal arda kanata ratqan sammai da ƙasa haɗa suke fafataqnahu ma sai muka raba su to hujja shi kenan daga cin hujjojinsa da ya kafa da hausa ya rubuta ya kawo min takardar littafin ya ce in duba masa na karanta na karanta inda zan masa aliki na masa ta'aliki na babbashi wasu masajir na ce zai duba ban san makomar rubutun nashi ba wanda mu haɗu da shi an kai shekara uku to kaga akwai irin wannan wai samman nan kaga ai mutum zai kare ta hadisin iradi kenan ko kai tsaye mutum ya kare ta mai iradi idan ya ce waɗannan sabon planets din su ne suke matsayin as-samawati sab'u har ma ya ɗauko ayar ƙaya ayan nan ta ƙarshe ta suratul talaki ya kawo ta ita ma ya ce ai da Allah maɗaukakin sarki ya ce wal arda ko mislahunna sai ya ce wai ba ana nufin misla ba ana nufin fil adadi bane ba fil kanniya bane ai fil khalqi ne so duk da ya kawo irin wannan irin wannan kage akwai damuwa a cikin sa to irin waɗannan ilmoman suna da wannan su kai mutum zurfafawa a ciki sai su ya jawo ma mutum ya zama ya halaka وقد اعترض بعض من كان من ya يعرف هذا على حديث النزول ثلث الليل ثلث الليل akhiri kai an samu ɗaya daga cikin waɗanda suka yi zurfi a cikin ilimin jogarafiyan nan waɗanda suka musa ma hadisun nuzu wanda manzal sama ya tabbatar da cewa Allah ta'ala a cikin kujerarsa yana sakowa sama ta ɗaya a kashi uku na ƙarshe na dare wanda shekul islamun taimiyya yana da littafi akan wannan hadisun nuzu shahu hadisin nuzu yana cikin majmu'ul fatawansa shagu hadisin nuzul duk wata mas'ala da ke da alaka da wannan sai da ya tattauna a kanta in ka karanta wannan littafin za ka ƙara jinjina ma shekul islam taimiyya a matsayin ba ƙaramin malami ba ne wa aka samu ɗaya daga cikinsu yana cewa sulusun laili ya hata liku fi ikhtilafil buldani hmm? ai wannan kashi uku na daren yana sabawa gwagwadon sabawan garuruwa fala yumkinu an yakuna an-nuzul fi waqtin muayyan ba zai yi a ce Allah ya sauka a wani lokaci keɓantacce ba ka gani wa ma'lumun bi darurati min dinil islam kuma sanannen abu ne a cikin addinin musulunci sani na lalura qubu hadha al-i'tiraf irin wannan musul batacce ne a cikin addinin musulunci annabi sallallahu ya faɗa magana sannan ka zo kana mutawa kana cewa ba shi kuma hadisi sahihi kaga wannan bataccen abu ne amma me ya jawo masa ya aikata irin wannan shine zirki a cikin ilimin da bai da amfani wa innar rasula sallallahu alaihi wa sallam wa khulafa'ahu ar-rashidina lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da sa shiryayyu law sami law sami'u man ya'taridu bihi lama nazaruhu wallahi da manzon Allah da da al-khulafa'ur rashiduna za su ji min irin wannan maganar lama nazaruhu ba su da lokacin tattaunawa da shi bal badaru ila uqubatihi wallahi za su gaggauta azabtar da shi ne wa ilhaqihi bi zumratil mukhalifina al munafiqina al mukazzibina to da za su haɗa shi ne da jama'ar masu saba ma Allah masu munafurci masu karyata Allah saboda manzon sama ya faɗi abu kai kuma kana zuwa kana kawo wani abu na molanka wata nazariya kamar yanzu mutum ne ya karanci history ko wanda ya karanci sociology sai ya zo sai ya ce zai tabbatar maka da nazariyar Darwin Charles Darwin wacce ke cewa asalin ɗan adam daga biri ne kaga wannan ai la tunaziruhu ai duk da an samu irin su a Sheikh Muhammad Qutb rahimahullah ya rika ma irin su raddi a littafansa da yawa hatta littafinsa haula tatbikin shari'a wanda littafi ne da yake magana akan ya zaya a kafa shari'ar musulunci da dalilan da suka jawo matsalar ba a tabbatar da hukunce-hukuncen musulunci sai da ya kawo wannan tiyorin na Darwin ya masa raddi sannan a littafansa da yawa kamar littafinsa da ya rubuta kawai kan wannan tunanin al-islam kai al-insanu bainal madiyya bainal madiyyati wal Isla. al-insan wal islam a cikin wannan littafin nasa ya ma dawin Charles Darwin da masu bin sa almajiransa raddi sosai ka san ai wanda su duk wasu ku sun karanta wannan tiyorin ko ka kawo ga asalin dan adam ga yadda yake daga biri wai asalin dan adam biri ne an yi wani bincike a ƙasar Kenya aka gano wani ƙoƙo na ɗan adam wanda da aka zo aka duba shi aka ga ƙoƙo ne na kan biri kokon kan biri ne shekaru miliyoyi da suka wuce aka gano cewa wannan wannan kawunan kaga su sun yadda wai asalin dan adam dan afirka ne afirka ita ce asalin duniya amma kuma yan afirka birai ne dan adam bai je turai ba sai da ya zama homo sapiens kaji sunan ma sai aka zaɓo eh ya zama fes ya zama fari sannan ya isa turai da amerika da asiya amma asalin shi a afirka to biri ne eh. akwai cikin eh, abu akwai lenin cikin almajiran kalmar da ya rubuta littafinsa ya sa masa suna lebo from f to man al'amal min al-qirbi ila al-insani ya aiki da ai ai mafi yawancin waɗannan ƴan lebo kwan ƴan lebo congress din fa daga can ne kake jin ake cewa comrade wane duk mutum su wallahi sun yadda da irin waɗannan aqidar to shi yasa da aka tambayi a Sheikh Yusuf a game da social sciences yace tsakani da Allah ilmomin social sciences da ake karantar da mutane to kamar ƙarin jini ne ƙarin jini ne wane gayi nan an san yana da ƙanjamau sai a ce wane a ɗibo jinin shi kawai a sama wani ya wancan zai zama shi ma eh wane na da hepatitis B sai a ɗibo jinin shi a ƙara ma wani ya wancan zai zama shi ma shi yasa kaga duk irin waɗannan ilmomin sai mutum ya taka tsantsan da su wajen karanta su in ba haka ba sai tunanin shi ya koma irin na waɗancan to alhamdulillah rabbil alamin duk waɗannan ilmomin fa ana buƙatar sai an tace su shi yasa wani yaro ya zo ya ce min ya samu sociology zai karanta sociology na ce to Allah ya shirye ka Allah Allah ya tsare ka Allah ya tsare mana kai Allah ya tsare maka aqida ka ka fito lafiya eh ba su rikirkita maka tunani ba ka zama kai ba musulmi ba kai ba kafiri ba na ba shi shawarwari a game da irin waɗannan ilmoman da yadda ake mu'amala da su akwai malamin da zai zo yana lecture to tun daga shigowar shi har ya fita istighfari zaka kama yi na ce mishi da ya fara lecture yana yi kana rubutawa kana astaghfirullah astaghfirullah rabbi firli wa tub alayya rabbi firli har ya fita da law da economics da sociology da political science da international studies da history waɗannan ilmomin sai mutum ya taka tsantsan wajen karanta su sai mutum ya taka tsantsan ba ka ba tuni za a har education da psychology duk suna ake ce musu al'ulumul insaniya humanities saboda tunanin wasu ne kafirai kawai suka zo suka zauna suka tsara suka ce ga yadda suke son dan adam ya zama kuma a lokacin ba fa bincike suke ba a lab ba ma ba bincike suke a lab ba domin dan adam ai ba za a zuwa za a binciken sa dabi'un dan adam ana zama ina za ya za ka dabi'a dan adam ka je ka gwada ta a lab wani inji ne ake da shi da zai gwada kawai wani ne zai ce ya zauna ya karanci dan adam ya fahimci kaza yana kaza yana kaza an samu su yara an aje su a wani ɗaki sun rika kaza sun rika kaza ce har da linguistics duk suna ciki Eh? to ya ce an gano to duk kaga yin wani abubuwan sai mutum ya taka tsuntsun da su Allah ka tsare mu ka tsare mana imanin mu Allah ka sa mu cika da imani wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in za ku yi tabbatar jin bayani a cikin wannan littafin fadlul ilmi talaga ala ilmi al-khalafi kenan yanzu magabata su duk waɗannan wahala-wahalan ba su sha su ba namu na kakale-kakale